rigimar shamsu nake gaskiya ya kawo min kuɗi na. Ko shi wata in tambaye Ya aka yi kika samu wannan kuɗin me yawa kika bashi? Yanzu a duniyar nan hanyar samun kuɗi da sauƙi yanzu? Anya ƙawata ba bin maza kike yi ba? Ki kuma ki rasa abin da zaki shige ne sai bin maza. Ga wayar nan zaki nemi kuɗin ki a halal ba haram ba. Kawai dai ki tsaya ki kallo. Mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina na baka ajiya ba ka bani. Halo? Eh iya, abokina ya ni? Dalam, magana aku dengan anda nake sawa a kansu ɗinka nake bukata. Eh? Atakot? Kai akwai matsala. wanda nake ba ma ajiyan kuɗin ne nake sawa account ɗinsa da ya yi tafiya na ba ya son labari akwai dan da na baka kuɗi na ban ci maka magana akan to ka ce mai yawan transfer ɗin kuɗi na a wayan sa ba ta transfer akwai wayan da baya transfer ne sha yanzu mai abin yi gaskiya magana gaskiya zuba sai ya zai kawai abin da za a kije kira zan nemi kuɗin kan baki ijar ku kawai ka da ko ka ka da ke ni ko wannan abin da kai cin amana ne daga nan duk mutumin da ya yarda da kai a rayuwa ya baka amana idan ka ci kai cin amana ka ji ko don haka dole ka nemi kuɗin ka bata in ba haka ba zan tsine ke kuma da naji kina cewa a ina ta samu kuɗi ai yanzu harkar samun kuɗi ba dole sai mace ta maza ba ki kamata a ce kuna riƙe waya kuna zuba data ba amma a ce ba ku da hanyar da ku iya neman ku abinda za ku za ku kayan misali ga wiki effects kamfani ne da ke china kawai abin da suke bukata yi downloading application ɗinsu in kai downloading ka tallata musu abubuwan duk sati za su baka dubu goma zuwa dubu goma sha biyu idan ka irga nawa za ka iya samu a wata ba karamin kuɗi ba ne ina tunanin shi ta yi ta samu kuɗin ko ba shi kika yi ba shi na yi baba shi nake yi kowane sati suna biya na to aya ga kike assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu wiki fx wani kamfani ne da ke kasan china ba kalan wa'annan kamfanin kan da suka zo suka sa kuka dinga sa kuɗi ba shi wannan kamfanin ba a sa kuɗi ba a sa ko naira ɗaya sai dai ka musu aiki a yanzu haka suna nan sun buɗe suna neman matasa da su musu aiki ko abin da suke bukata ka yi downloading application din su ka yada musu manufofin su misalin a ce link idan ka yi duk sati kana da damar da ka samu naira dubu goma zuwa har dubu goma sha biyu dubu goma zuwa dubu goma sha biyu ai zaka ji daɗin shi musamman a ce ka yi aikin wata ɗaya zaka ta aiki ko da nan da shekara nawa ne duk sati in ka musu aiki za su biya ka wiki fx a description din bidiyon nan zan sa muku link din wannan application ɗin. ta yadda za ku yi sauƙin download din wannan application din kawai idan ka yi za ka ga duk abin da suke bukata yauwa wiki fx ina bukatan kowa ya download na gode wiki fx